tun farko ma dai sai da jam'iyyar pdp a jihar adama ta soma mai da martani ta bakin shugaban jam'iyyar a jihar barista eti shehu wanda ya ce fa akwai lauje cikin nadi dangane da dage zaben da aka yi a yanzu dage zaben kan ya ba mu mamaki amma shirin magudin da suke yi ne bai ba mu mamaki ba don sun dade suna kokarin yi amma ba shi na farko ba daga zaɓe a najeriya amma ka dinga tashi da eh, magudin zaɓe. eh kwarai kuwa ba daga zaɓe na farko ba ne, amma daga zaben da aka yi a 2015 an daga zaɓe ne kafin lokacin zaɓe. wannan kuma a ranar zaben aka daga zabe don haka shine na farko ni ba zan kace yan Najeriya su daura damara daura mai kuke nufi daura damaran kare su kuma za mu kare mu gargadi na shine ga jami'an tsaro da kuma hukumar zabe kar su kuskura su kunna wa kasar nan wuta domin fitintunin boko haram na sace-sace mutane faɗan eh, manoma da fulani ya ishe mu muna da eh, fitintunun da yake mu kawai ya ishe mu don haka kada wani ya yi kokari ya kunna fitina ba za mu yarda ba. shi ma martaninsa dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp kuma tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya ce nan ba da jimawa ba za su gana da masu rara tsaki domin fitar da matsaya kan ɗage zaben to amma ya nuna ɓacin ransa nema da cewa. Eh, to ba mu zata ba. mamaki kenan ɗaga zaben. kwarai da gaske baka ɗaga zaɓe saura awowi kaɗan a yi zaɓe. in za ka ɗaga zaɓe sai ka ɗaga zaɓe ko in saura kamar sati ɗaya amma ba za ka ɗaga zaɓe saura 'yan awowi kaɗan. ba. kuka fahimta da ɗaga wannan zaɓe da aka yi? Za mu je mu tattauna you know, a jam'iyyance in na koma Abuja yau insha Allah. A kashe wani kira za ka 'yan Najeriya? Su yi haƙuri kuma bayan sun yi haƙuri kuma don Allah da annabi su fito su yi zaɓen nan. To wai ko mai talakawa ke cewa? ga ma da ta bakin wasu a jalin da jihar Taraba. Suna na Honorable Umar Suleiman, ni ne coordinator na Buhari Nation Forum Taraba State. To, alhamdulillah gaskiya da yake mun gama shirye shiryen mu domin zuwa kada kuri'a aka ce kuma daga abin da ba daɗi. Sai dai kuma watakila da yake akwai abubuwan da suka hango wadda mu ba mu hango sa ba sai dai mu fata Allah Ubangiji sa dagawa din ya zama alkhairi a gare mu. Akwai lokacin da in har an bada da hujjoji in hujjojin min gamsarwa ne dole ne a gamsu saboda ai kana naka ne Allah yana na tashi mai magana hussein ismail daga jihar taraba a cikin wannan gari na jalingo gaskiya a ra'ayina a mu a matsayinmu na talakawan najeriya ba mu ji daɗin ɗage wannan zaɓe da aka yi ba don menene idan ka lura yadda jama'a talakawa suka yi harama wasu sun tashi daga garuruka sun tafi sun bar ayyukansu don menene don zuwa su jefa ƙuri'a amma kwatsam hukumar zaɓe ta ce ta ɗage zaɓe da kan ba a tun lokacin da ake cewa ana shirin wannan zaɓe me yake faruwa ba a rarraba kayan zaɓe har kwana ɗaya ko zuwa biyu kafin zaɓe ba. yanzu haka tuni wasu ma'aikatan wucin gadi da aka ɗauka domin gudanar da aikin zaben suka nuna ɓacin ransu musamman waɗanda aka tura yankuna mai nisa kamar yadda wannan bawan Allah ya bayyana halin da suka tsinci kansu da aka ɗage zaben. Gaskiya ba mu ji daɗi ba na saboda ba kamin wahala muka sha ba inda mun ji aka ajiye mu waje wajen da aka ba mu sauki ba ba waje ba waje mai kyau bane makaranta ne sannan gashi ba wajen kwanciya mun kwanta a ƙasa ba ruwa ba alwala da zamu babu ruwa sai mun sake shiga wani fadama mun je mun tono ruwa kamar kamun mu zo mu alwala da shi sannan ba abinci don majority mun je wajen ne ba abinci abinda da mu ci ma ya gagara mun shiga cikin gari mu samu abinci ba haka mu kwana da yunwa to muna mun zo muna tsammani za mu tafi mu je mu aikin zaɓe aka zo aka ce wai an daga zabe a tsaye nake har garin Allah ya gindi wani bishiya to ni dai yanzu mai shawara kan zan koma ko ba zan koma ba gaskiya koma da menene dai yanzu za a ci gaba da cece ku ce dangane da wannan dage zaben Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya